to malam idan kuma kyauta ake ba fa kyauta daban sadaka daban kyauta ba ka yi ba ko mai kuɗi manzo Allah ke shahada kuma ku yi ta ba juna kyauta za ku samu kauna tsakanin junan ku za ka yi ba sarki kyauta ko za ka yi ba sarki ba ya fi ka kudi kudi fi gaba za ka yi ba kyauta daban duk marmari da ake fara roko sadaka shi kenan amma kyauta matsalar ta ban za ka yi ba mai kuɗi kyauta ko sarki ko to wannan kuma yace idan mu maganganun da aka yi game da roƙo mutum ya roƙi mahaifinsa ko mace ta roƙi mijinta fa wannan babu komai aiki wannan matsala ce da ko wai inda aka ce mala'iku na la'antar mace mijinta mijin ta ya nesa da ita kiya da ke ita ma ta nemi ta ya sami da ita kiya sai kuma tana bukata ya mala'iku za su yi da shi sai su roƙon masa gafara ko sai su roƙon masa gafara sai Allah ya gafe shi to wannan take ba ta da mace ba ta da lafiya shekara ɗaya ko biyu ko ba ta samu azumi ba in likita ya ce duk sa'an na mutum ba shi da lafiya amma aiki kyau da zai samu lafiya sai ya ce ba shi azumi ya biya likita yake wannan rashin lafiyar da za a warke da ku ciyarwa kenan za a sai ki ta ciyarwa sai ki ta ciyarwa kullum a ciyar da miskini sai kullum a ciyar da miskini ɗaya wata ɗaya ne wata biyu ne wata uku ne haka za a yi to nan kuma gida na yi amfani da ni a cikin watan azumi har su kwana hudu yace ni ya tambayi wasu malamai sun ce ba komai domin shi shi ne ban yarda ba nake son a yi mana ƙarin bayani kan wannan akwai kafara kaza'i da kafara a kan shi da ke sai ka bi shi ko in ya tilasta ta ne kuma fa eh, eh, eh wannan yake bayan gaisuwa wannan makaranta muna da wata matsala wa akwai matsala cewa ranar asabar za a yi zabe ya kamata a yi hutu ranar ranar asabar din ko saboda an yi azabe din a tsantsaya a zazzaro idanu a ga yadda abu zai tafi kar a yi masu ne ranar lahadi fa za a yi karatu sa Allah to asabar sama kuma da za a yi zabe hutu kenan ko la asabar asabar ake yi na zo ranar lahadi za a yi bayani amma ranar asabar za a yi ba za a zo makaranta ba saboda a samu dama a je a yi zabe ko <laughs> eh harin bayani na me <laughs> a muryar dai kun san littafin da muke karanta littafin da muka sauke da littafin da muke ciki to duk bayanin da zai zaliki babu sauran bayani قال حدثني علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام صاحب صاحب الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمون عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال عن كربونه سيدنا ابو سعيد الخدري الله يكرمك لله جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من الله صلى الله عليه وسلم يزون اكم منبري وجلسنا حوله سمك زونا كسر من زون الله صلى الله عليه وسلم فقال كما زون الله صلى الله عليه وسلم يتي إن مما أخاف عليكم بعدي من زون الله رمك نسيها يتي ينا تكين أبند نكي جمك صورو بايانا ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها abinda za a buɗa muku na ƙyalen duniya da roman duniya wa zinatiha da kawace kawacin duniya wa qala rajulun aw ya'ti al-khayru bi sharri ya rasulullah sai wani mutum yace yanzu ya manzo Allah alkhairi zai haifar da sharri zai kawo sharri qala fadakata anhu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shuru faqila sai aka ce da shi ma sha'anuka تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك يا ما يفعل kana zan kana manzo Allah magana kuma ya shiru ba ya zanta da kai qala wa ra'ayna annahu yunzalu alayhi sai muka kamar ana saukar wa manzo Allah wahayi ne fa afaqa yamsahu anhu rahaba sai manzo Allah ya farfado yana share gumin fuskar sa ta ya in ke da yayi gengeni ko ya farka yadda fuskar ta take din nan yana sharewa wa qala sai manzo Allah ce inna hadha sa'ila wa ka'annahu إن هذا السائل اسم إنك ينفو باب لاباري إنك يجي وكأنه حمده kamar ya yabe shi ne ce in na haza sa'ila lallai wannan da ya tambaya ya kyauta ko ya dace ko ya yi daidai faqala sai manzo Allah ce innahu la ya'ti al-khayru bi-sharr al-khairi dai in al-khairi ne to baya ka sharri sai dai in kai ne kan zata cewa alkhairi ne a kashin gaskiya kuma ba alkhairi ba ne zai kawo shari kuma zai kawo ba wa inna ma yumbitu ar rabi'u yaqtulu aw yudim ai yana cikin abinda ar rabiu lokaci ne ar-rabi'u malamai sun fasara ar-rabi'u lokacin zafi lokacin sanyi lokacin damana lokacin bazara على حد قوله أتاك الربيع الطلق يحتال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم وقد نبه الميعوذ في غسل في جلس في جلس الدجى أوائل ورد كن بالأمس والوما أتاك الربيع الطلق يحتال lokacin da ganyayen itace ke da kyau suna da kyan kallo sai ake cewa arrabi ko ka ce kaka ko ka ce damana ko ka ce abin nan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yana daga cikin abinda zamanin kaka ke haifarwa ko bayan damana in aka yi damana aka samu damana mai albarka sai ga amfanin gona rafi ko ina an samu ciyayi ko ya fito abin da fito ko sai manzo Allah ce ai cikin wannan abin akwai abin da zai kusan akwai abin da zai kashe mutum ko ko ya kusa kashe mutum illa akilatul qadri sai dai wadda dabba da za ta fi yawa fa innaha akalat ita za ta fi ciyawa in ta ci hatta idan tala'at hasirataha har sai da cikin ta yake kuiban kuibin ta yake ka sai ta yi mai istaqbalat ayna shams sai ta fuskanci rana ma'ana dabba in ta ci abinci ta koshi ba za ta je ta yi fashi da makami ba ba za ta je ta yi sata ba ba za ta je da dami mutane ba ba za ta yi barna ba sai ta nemi waje ta je ta kwanta tana fuskantar rana fasalata wa balat in abin da ke cikin ta ya narke sai ta fitar da tarosu ta fi tsari abin da yake cikin ta ya ta koshi ta cika cikin ta ya fita yanzu za ta tashi zuwa neman wani tun marata'at sa'annan ta sake komawa ta yi kiwo wa inna hadha al manzo Allah ce lalle wannan dukiyar kake gani kudi hadirun kulu koriya ce dukiya koriya ce shar kuma kullum mai zaki mai daɗi wa ni'mat sahibul muslimi huwa liman a'ta minhu al wal yatima wa ibn sabil yace ma dalla da abin da zai taimaka ma kai musulmi a cikin rayuwa mana kuɗi amma fa sai ka ba miskini da marayu da ibn sabil sai ka cire haƙƙin mutane ka bayar sa'an dukiya za ta zo maka majalla au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu man ya'khudhuhu bi ghairi haqqihi ya manzo Allah ce yanda al'amarin yake duk wanda ya tara dukiya ba ba ba da haƙƙinsa ba kana kallazi ya'kul ya la yashbu sai mai shi ya zama kamar wanda ke cin abinci baya koshi wa ya kuna alaihi shahidan yawmal qiyama sanan dukiyar kuma ya zama masa ya zama masa shaida ranar tashin alkiyama ta kafa shaida wani duniya ne mi duniya ne ne ta hanyar haramu sanan kuma bai ba da hakki Allah ya kiyaye to yanda manzo Allah ya kawo misali kenan ko ka dauka kai aiki da shi ko ka raka dauka kai aiki da shi abinda manzo Allah ta da aka yi mulki yake nema soja ne kai dan siyasa ne dan kasuwa ne malamin makaranta ne malamin university ne malamin tsoro ne malamin zaure ne duk halin da kake ciki abinda manzo Allah ya nuna ke duk abinda zaka nema ka nema halal duk in sa'ad in ka tara dukiya kuma ka bada da haƙƙin dukiya a ciki to shi kenan ya zama maka ta zama maka albarka kenan amma har kace kai dukiyar kake son ka tara to zaka ta tara dukiyar kuma kana cikin talauci har abada Allah ya kiyaye to sai malam yace a cikin sharhi wa amma qawluhu ma akhsha alaikum ayyuha nas illa ma yukhriju Allah lakum min zaharati dunya فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو أو خير هو فمعناه ما نتي معنى ولا مغنى أنه صلى الله عليه وسلم سوى شيء من الله صلى الله عليه وسلم حذرهم من زهرة الدنيا يا صورة الأمة دنجني إلى الدنيا وخاف عليهم منها يا جمع الأمة الأوروسي ودنيا أن أنت تبوء مسلم إذا تشكك أسكنت ذا تشكك ولاكنت ذات دين ذات دين كل هذا الدين فقال هذا الرجل sai mutumin da ke zaune zama zan Allah ya faɗa sai ce inna ma yahsulu na zalika يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها إذا من الله إذن كيف زام سامو حلتي ذاك زامي كو في كل منين منين كو الباشي أي حلا مكتاراوا وذلك خير وهل يأتي الخير بالشر إن يضمن على الخير مكتارا تكمي يوجد ذاتي كما الخير زيها هيفند الشر وهو استفهام إنكار واستبعاد yana tambayar manzo Allah ne saboda yana nesa cewa ya kasa fahimta yaya za a yi a samu alheri kuma alheri ya haifar da sharri أي يبعد أن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الله صلى الله عليه وسلم في مساء أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير أما الخير نعينه بقى بالذيك وفي الخير أي لا يترتب عليه إلا خير ثم قال أو خير هو أتبقى أكي الخير عند الخير هو الله زي بقى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safansa zai ba ko ma'anahu anna hadha alladhi yahsulu lakum min zaharati dunya laysa bi khair wannan abin da zai faru muku na kyalen duniya yawan dukiya man fetur ko ina din ba alkhairi ne tsantsan alkhairi ba akwai sharri a ciki wa inna ma huwa fitnatu ai fitina ce Allah zai Allah zai saukar da mutane ma'ana wannan rijiyoyin man fetur da ta da ake amfani da su duniya fitina ce Allah ya sauka da mutane yanzu an bayyana mutane aka yi zama fitina fili ake gani ku wa tadbiruhu الخير لا يأتي إلا بخير ولكن ليست هذه الزهرة بخير yace amma wannan kyale duniya da Allah ya saukar man fetur ko ina ɗin ba alkhairi ne tsantsan alkhairi ba lima tu'addi ilaihi min alfitnati saboda wannan zai haifar da fitina wal munafasa da munafasa wal iqbal biha da kuma kowa ya shagala da tattalin arziki an kamal al al akhirah wannan shagala da tattalin arziki da za a yi dukiya masu yawa sai ya hana mutane fuskantar lahira sai hana mutane kula da addinin sai da ya kamata sai hana mutane nadewa karkashin karkashin tuta daya saboda kowa yana ganin yana da abin da zai abin baya bukatar tsantsansa to daga nan fitina za ta ثم ضرب لذلك مثلا فقال sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo misali yace inna kulla ma yunbitu rabiu yaqtulu habatan aw yulimmu illa akilat al wa ma'anahu anna nabat ar-rabi yace kayan rafi ko tsirrai ko hatsi ko abinda da rabi'i da mana ko kaka ko bazara za su haifar وخدره يقتل حبة بالتخمة لكثرة الأكل أي وانا أبن أنفانين قونا دا أكسامو إن كسية كرفين كسي كسيزا مكا كمبرين كسي سيزا مكا كسيزا سيزا مكا كسيو وانا أبن يزا مكا على خيري كيرو كو شري هذا مو شري أو يقارب القتل إن بكشي كما دي توزيف كسا كشي كدن ذاك تجي في الله كياي إلا إذا ابتسر منه على اليسير إذا سيدي إن كاسا كيتا أكون برغدن أبن دي سوكا بكا بكا تجهوا با الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يدوم إن كان يمد دنيا كان يمد موسيا كان يمد ملكي كان يمد سياسة بورغودا أبن ليس ذاك إياه كار الدينك ذاك إياه كار رأيوك ذاك سامو كتشي بيابك سوك بكاتوك شو ونن باب ليس ينا ركيو أما إن كدري ما سمد أبن لك كي بكاتا كي لما تشارك من قال يكوف وهكذا المال هو kanabatin rabi'i yake haka dukiya da kake gani din kaman ɗayan amfanin gona ne na lokacin kaka ko damana mustahsan yana da kyau ana so in aka zama damana an da mana kaka lokacin kaka ya zo duk abin da za ka gani na amfanin gona yana da kyau ko ba shi da kyau yana da ban sha'awa ko ba shi da ban sha'awa sanadiyar kyau da yake da shi da ban sha'awa sai kana son wannan kana son ka ci wannan kana son ka ci wannan mai gida kawo mai lemu kawo mai kaza kawo sai ka ci duk ka ci ka cikin ka sai ka kwanta kuma ka ci sai zama ka mai sai zama ka kumburin ciki saboda kai kana ganin kyan abin sai sha'awa ya maka yawa a kan abin sai ka nema fiye da bukatarka sai zama ka mai sai zama ka cuta تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر cikin mutane akwai wanda zai nemi da yawa har ya fi karfin sai zama sa cuta minhu wa yastaghriqu fihi ghayra sarif lahu fi wujuhihi sa'annan kuma ya nemi duniyar da yawa sa'annan baya ciyar da su baya sarrafa su in inda ya dace fa hadha yuhlikuhu aw yuqaribu ihlasuhu wal ihlakahu wannan mutumin wannan dukiya da fasara ko mulki za ka halakar da kai ko ko a'a su kusa halakar da kai ومنهم من يقتصر فيه فلا يأخذ إلا يسيرا أتكلم متعني كما أقول لك تكيتاوا بايا نيمان دهوا gwargwadon biyan bukata yadda za a kare addini yadda za a kiyaye addini yadda za a yada addini ba za a tara gida da waje da ko ina kuma a rasa yadda za a yi da su ba wa in akhadha kathiran farrakahu fi wujuhihi in kuma ya tara dukiyar da yawa yace ta rarraba su inda ya dace haka manzo Allah ke illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza domin kai haka wannan cutar ba za ta zama kumburin ciki ba wannan dukiyar ba za ta zama kumburin ciki ba daiman cikin ka na daidai ba sai ka sha filisku ba ba sai ka sha maganin wanke ciki ba ba sai ka sha ko don ka daidai da cikin ka kamata su mutu dabatu fa hada la yadurru shine sai ce inda manzon Allah ce inna hadhal mala hadirun hulul wa ya ummu sahibul muslim wa ni'ma sahibul muslim huwa liman a'ta minhu al-miskina wal yatima wa ibn sabil yace wannan magana fihi fiha fihi fadilatul mali liman akhadahu bi haqqihi wa sarafahu fi wujuhil khair yace dukiya kuti na da kyau ana bayanin falalar dukiya kenan amma ga wanda ya nema ga haƙƙin cikin haƙƙi sa'an ya sarrafa inda ya dace وفيه حجة لمن يرجه الغنى غني على الفقير yake wannan kuma akwai hujja dangane da wanda ke fifita mawadaci akan talaka saboda malamai sun ƙari juna ilimi suka ce talaka mai godiyar Allah shine yafi ko mawadaci talaka mai hakuri shine yafi ko mawadaci mai godiyar Allah talaka mai hakuri da mawadaci mai gode ma Allah wanne ne yafi daraja a wajen Allah باب فضل التعفف والسرد ومن موضع جيابكو وذاك تاكي تلوتكو هو من جربة تبرك عنه الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر مسألة كما لم يستطيع wanda ke gani jihad wanda ke suna sun gani ko ke ganin duniya ba komai bace bace gwanda mutum ya zama talaka yana yana hakuri ya samu ranar bin Allah dukiya ba za ta zo ta hana shi bin Allah ba ba za ta zo ta sa kaza kaza kaza kama fa alama kamar yadda waye fara ma yalkimu ibn jamil illa an kana faqiran fa abnahu Allah dangane da kisa ibn jamil lokaci ne masa alheri lokacin da yake da shi ko lokacin da ya samu a dangane da shi lokacin talauci ya masa alheri ko lokacin wadata saboda me saboda lokacin talauci yana tare da manzo Allah yana wajen wa'azi da shi ake zuwa musulunta da maguzawa da shi ake zuwa wa'azin kasa da shi ake zuwa wa'azin labbi da shi ake zuwa ko ina har ya samu daman ya roki manzo Allah ce ya manzo Allah a rokan min Allah na samu kuɗi da manzo Allah ya rokan masa Allah ya samu kuɗi ta sai wada yanzu masallaci ma ba shi zaman zuwa saboda za a yi balance an kawo kaza an kawo tela an kawo cek balance ya zo kafin a tashi magaruba ta yi an buga shi da rabi sai a yi tsalla kofar bakin gaji ko kofar gida har shekara ta kewaye da Allah ya aika ce ka bada zakka ai wannan halin kun san halin adin ba a ciya komai halin yau halin ka anan bankunan nan ai kaza kaza kaza kaza kaza sai da Allah ce ma yanqimu ibn jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah gane da ibn jamil lokacin da yake cikin talauci da lokacin da ya wadata wanne ne masa alheri to sai ba za ka yi yanke da talauci ne fi ko wadata ko wadata ce ta fi ba dangane da duk jarraba shi talakan da ya hakuri ya ci jarraba wajen Allah madaukakin sarki shi ya fi masa ma da da ya gode ma Allah ya ci jarraba wajen Allah madaukakin sarki shi ya fi masa mun gane ko haka ne ko eh wadata shi fi alheri ga wanda zai gode ko wanda ba zai gode ba kuma fa wanda zai hana zakka fa والذين يكنزون الذهب والفضة sai aka ce ne sabashirhum yawma yuhma fi nari jahannama ha za ma وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وكنتم نظر ما هذا بني wannan wadata ta masa alheri ka ce ya fi alheri mutlakan babu mun gane kuma ka ce wadatan ya fi alheri mutlakan babu ka ce talauci ya fi alheri mutlafin babu sai wanne ne ya tsirar da kai wajen Allah shine abin da mun gane ko babu fadli ta'affufi wa sabr babin da ya zura bayanin fadalan kamewa da kuma hakuri قال حدثنا قتيبة an سعيد bin anasin fi ma فيما قرئ an ibn ابن an عن عطاء yazid al-laythi عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه وأنت مثلا الأنصار مثلا المدينة زوروا كمن الله سنتبه من الله سيباس ثم سألوه فأعطاه سألنا سوى ساكر وكاكم تنبه سيمن الله يباس حتى إذا نفد ما عنده سيد يباس هر أبن لك يقاري قال سيمن الله كي ما يكون عندي من خير falan addakhirahu ankum ai abin da nake da shi na alkhairi ba zan boye ba ni ta muku zan yi wa may yastafi yu'iffahu Allah wanda ya kame Allah zai kama zai zai dora shi akan kamewa ma'ana in ka saba da kamewa baka bayyana talaucinka baka roko sai ga Allah ya baka wajen zuci sai ga Allah ya rufa ma asiri wa man yastaghni yughnihi Allah wanda kuma yake yake gani wanda ya nemi wadata Allah zai wadata da shi mun gane ko wa man yasbir yusabbirhu wanda ya koya masa hakuri sai kaga Allah ya koyi ya sa yana iya yin hakuri din wa ma u'tiya ahadun min asa'il khairun wa awsa'u min as-sabr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a saba ba mutum wani baiwa ko alkhairi da alkhairi da kaman hakuri duk abin da za a baka in Allah bai baka hakuri ba ba ka tsaya ba kai ba har Allah ya baka hakuri to Allah ya baka alheri mai yawa saboda me saboda yake inna ma yuwaffa sabiruna masu sallah za a ba su a auna masu azumi za a ba su a auna masu hajji za a ba su a auna masu umra za a ba su a auna masu binyaye za a ba su sai an auna masu komai za a ba su sai an auna kilo nawa ne ko ko nawa ne amma masu hakuri ya ce inna ma yuwaffa sabirun ajrahum bighayr hisab masu hakuri su ana ba su ne kulawa ake ba au ana dora ana kulawa ne ba قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحو باب في الكفاة والقناعة باب الذي كما هذا القناعة ودنزوتي مفيه كرف حليب duk sa'an da kake bayyana talauci jarraba ce Allah madaukakin sarki ke ba sai jarrabe ka da bukatan wani abu ba ka da shi sai ka ka halatta ma kanka ko baka ce lalle sai ka samu wannan abin sai ka je ka zubar da mutunci da karauta da a ce wannan ita ce bukatar ka ka gama kana gama wannan gobe kuma wata bukatar za ta tashi sai ita ma ka je kai mata kana gama kuma wata bukatar ta zai sai kai mata ne dukawa ya gari ka zama maro in kai karfin hali na farko bukatar za ta zo ta wuce shi kenan kai karfin hali kenan duk wani abin da ya zo kuma bai karfin ka ba zai kai hakuri har Allah zai ya baka abin da ya biya maka bukata mun gane ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرهبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake qad aslaha man aslama tabbas wanda ya musulunta ya ya rabauta wani zika kafafan aka bashi aka azurta masa wadan zuci wa qanna'ahu Allah bima atahu kuma Allah ya sa ya wadatu da abin da Allah ya bashi bai sa bai kallafa bai sa rai kan abin da ke wani annoban shi ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وأبو سعيد بن اشد قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد فوجا يا الله مرحبا سركي ka sa arzikin iyalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zai wadatar da su ne daidai ta hakura ba wai yadda zai yawa ya shigalar da su ba alqutu ma yasuddu rama wanda zai biya muku ba zai biya ma bukata kai shi karfe da matarka da ayan ku duk sa na ka wai gari a samu abin da za karya da rana sabi abin da za a ci da daddare a samu abin da za a ci a kifa a rufin asiri ba lallai sai an tara dukiya mai dimbin yawa eh gashi manzo Allah ya yi ko babu i'ta iman sa'ala bi fuhshin wa ghilza babin da yazo na wanda yazo ya roka ya tsananta ya yi abin da ya nuna wauta kar a kalli abin da yayi a bashi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tantance a bashi a bashi mun gane ko قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تربوه سيدنا عمر بن الخطاب الله يكرم صداقي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما الله يا رب يا رب يا باوان يا باوان يا باوان فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منه sun ce wallahi ya manzo Allah ai wa'ansu wa'annan sun wa'ansu su wa'annan cancanta wa'anda su ba kana innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhshi aw yubakhiluni fa lastu bi baqi yace abin da yasa na ba su wannan zabi ne na dole za su zo su yi abin da bai dace ba su sa na yi rowa na fushi na ki ba su ni kuma ba marowaci bane fushi fa sai na rinjaye shi sai na ba su قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا وهول السند قال وحدثني يونس ابن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال an karbo daga sayyiduna Anas dan Maliku Allah ya karanta daki kuntu amshi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na kasance tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi rida'un najraniyun khalidul hashiya manzon Allah ya rataya bargo sakan najrana mai kaushi mai kauri fa adrakahu a'rabiyun fa'adahu bi rida'ihi jabzatan shadida sai wani balarabin kawai zai kama bargo mayafi manzon Allah sai ya ja da karfi har aka ga alaman jan a wuyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نظرت إلى صفحات عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشة الرداء yake da ga allon wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sai naga alama inda aka jaɗe gashi wanda ya ja wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya fi bar alama akan da Allah yayi ladabi kenan ko ya munnan ladabi min shiddati jabali saboda tsananin ja da ya da karfi kuma qala manzo Allah na tafiya sai mutum ya kama mayafi sai ja sannan ya Muhammad murni min malin lahi lazi indak a wata riwaya ya muhammad a ne min malin lahi la min mali abi min mali ummi ya muhammad ka bani daga dukiyar allah da ke wajenka ki tare da kai فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زي من الله يوري وحفظه ده جاي فضحك زي من الله يداري ثم أمر له بعصا يتي كباش كباش kwatanta ka gani ko manzan Allah a tafiya ya zo ya ja har alama ta biyu sannan kuma ce ya Muhammad ya ce ya Rasulullah ya Nabi Allah ya ha ya Muhammad atini min malin lahi ladai inda gaba da daga dukiyar Allah da ke wajen ka dukiyar Allah ke gaba ne muna ladabi nawa ke na yi jan mayafin da ya ce me ya Muhammad sannan ya ce atini min malin lahi ladai inda wannan abin da ya fada gaskiya ne abin da ya fada gaskiya ya fada to amma akwai ladabi a ciki قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام وحول السند قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار وحول السند قال وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وفي حديث إكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبزه جبزه إليه جبزة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نهر الأعرابي يجي سيدي جاوش في رمضان الله يداوهر ينفجر جنة yana bayan sa kenan ya jawo shi da karfi wa fi hadith hammamin fajazabahu hatta shaqq al burd wa hatta baqiyat hashiyatuhu fi unqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya da ya ja manzon Allah sai da ma ya fi kefe rabbi ya saurawo ya manzon Allah rabbi kuma ya قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مكرمة annahu qala an karbo daga miswar dan makarama yake qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqbiyatan wa lam yu'ti makaramata shay'an yanzu Allah ya rarraba riguna da tufofi ya rarraba mutane to bai ba makarama komai ba ba ajima makarama ba an ba waɗanda ke akwai fa qala makarama sai makarama yake ya انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه معه sai maharama yake na kansa zo mu tafi wajen manzon Allah sallallahu ya yi suka tafi wajen manzon Allah hala udkhul fadhu li ita ka kira ne hmm. manzon Allah ya rabu bai ba sai ya dauki dan sai ya sa gaba tafi muka ji ka kira ne hala fada autuhu lahu ana kira sai manzo Allah da ya ji muryar ya san wahayi ne kwarewar rayuwa duk wanne ne manzo Allah ya ba haka bane je ka shiga ka ce ina ka kira ni sai aka shiga aka kira manzon Allah da yaji muryar makarama ya san abin da ke tafi ko wahayi ne ko menene sai ya dauki tufa ta ya boye ya sa hannunsa yana zuwa fa qala abatu hadha lak sai ya makarama wannan ne abin da na boye ma na boye ma wannan ne ga ta tsaki قال kalla إليه في مخرم يكلا فقال ربي makarama ya مخرم an يا an أنبودي ma'ana da ba aje mana ba ba dama ke nan yasa manzon Allah ya fi kowa sani siyasar rayuwar duniya fasasa bi zakal khalqa linan wa shirka فساق بذاك الخلق ليما وشدة يأتي من كان السياسة إن إن أكيد سون أي سنة من كي تسوي بتصريبا دي إن أكيد سون أي تسوي إن كفلا تابع بتصريبا جسا كي أنا ني إن أكيد بكفلا كنا ني كي تسوي إن أكيد بكفلا تسوي تشيري كفلا أبن أبدا ذا الله يحدث inda ake bukatar tsanani a tsananta inda ake bukatar sauki a sassauta inda ake bukatar hakuri ai hakuri to shi abin da ake cewa siyasa amma wannan abubuwan da ake yanzu ba sunan su siyasa ko sunan sa mai eh duk waɗanda ke maganar demokradiyya karya ta ce tun daga tura har baka ki mutum duk waɗanda ke maganar demokradiyya ina ma nan demokradiyya ina ma nan to waye ke da yanci su wa ke rike da tutan jagoranci a demokradiyya to wa ta ba yanci akwai azzalima sama da amurka akwai yan ta'adda sama da su to ya kuma za a ce demokarasi ƙarya suke wallahi shi tafi na ƙarya eh, zalunci da zuzuru su zalunci kuma kuma yana da lokaci eh. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبيته في أنقى منذ الله كايا تفعل أبو بوع فقال أبي مخرم انطلق بنا إليه عسى أن يؤتينا منها شيئا في مخرم يتي متفي كزو متفي وجم منذ الله صلى الله عليه وسلم ميوا يبام وانا أبو سكين أبي الأسكاو قال فقام أبي على الباب فتسلم يتي من أزوى سيف ما هي فينا يتي أباكين كوفا سيما قال فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته sai manzo Allah ya gane sautin muryar mahaifinsa فخرج معه قباء وهو يريه محاسنه كما قال الله في الصفة yana nuna mai kyau ai wannan sifar mai kyau ce kai na zaben na na aji na na koyi na wa huwa yaqulu faba'tu hadha laka faba'tu hadha laka sai maharma yace radiya maharma an an an an gida kaji ai sallama ka lura da waye ke sallama din nan sai ka san me yazo ma kenan ko in kana so a zauna lafiya sai ka sai kai nan ba haka bane eh to <laughs> eh, wannan maganganun wannan magana da wanda ya jari banda da jafa'i don da ce ya manzo Allah wannan rabin da aka yi bayi bayi adalci ba duk suna tafi abu eh, wannan da ya ja rigar ai matsala ta manzo Allah yana wai da ya kan kauye da sai da dan birni ne da Usman ne fa da Abubakar ne da Ali da dan birni sai yaya eh? ba ma za su yi ba ku kana jiya sai ga ai wannan daga filetan gargar yake sai ka yaya sai kai fushi kai ma ka zama shi kenan sai kai yaya sai kai murmushi kai dariya mai ke tafe da kai ne ai za kaza kaza zai ci shi kenan ko da hankali ka an gama sai a je a dauko a basu sai kama hanya yayi me ba an gama ba babu da ita iman yi yukhafu ala imanihi babin da ke bayanin cewa za a ba za a baiwa mutum saboda ana gudun cewa in ba a bashi ba mai yiwa ya rike ko ya rasa imani to sai manzon Allah ya bashi don ya kare masa imanin ba wai dan ya fi sa rasu ba manzon Allah ya tabbatar da imanin ka lafiya lafiya ba ko bai ba ba abin da zai same ka yana cewa manzon Allah na shakka wani in ba bashi ba imanin sa zai rauni sai manzon Allah ya dauko ya bashi saboda ya kare masa imanin sa baya nuna cewa manzon Allah ya fi bita shi akan kake nan ka fi shi ala قال حدثنا الحسن بن علي الهلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهة أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهة وأنا جالس فيه سعد يتي من ذا الله أبو عبا بتاني الرهة مثل جماعة زوا ترحة يبا ولا يبا ولا يبا ولا نازل نتعرف قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يؤته sai manzo Allah da ya ba wannan ya ba wannan sai ya bar mutum ɗaya bai bashi ba wa huwa a'jabahum ilayya ni kuma na fi iya na wannan da aka faɗi na fi ganin imanin na fi yadda da addinin sa na fi gamsuwa da shi فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا sai na tashi sa'ad sai na ba a yau shi da imani sai musulunci saboda me saboda imani shine an tu tumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu tumina bi qadari khairihi wa sharrihi duk abin a ina a zuci banda Allah ya daga na zuciya musulunci kuwa an ce shada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tuti zakat wa tasum ramadan wa tahujjul bait ilaysa ta'ala ilaysa wa ne duk zahirai ne ana ganin su shi yasa zaka da cewa musulmi ne amma kai yake da imani ne shaidar lafi ko saka kanta kalilan shi yasa da ke so shuru abin ya daure min kai zuwa tabbatar da kai wani mumini ne na fashi mumini ne da shi ake komai da shi ake komai ga kaza ga kaza ga komai ثم غلبني ما أعلمه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما يا من الله me halaka ba abawa ne wallahi ina ganin mumini na tabbatar da mumini ne sai manzo Allah a ko dai musulmi za ka yi mata musulunci amma ba sai da imani ba sannan sai manzo Allah ce inni la u'tiyar rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya min yace wallahi nakan dace abu na ba mutum wani wanda ban ba shi na dace kan wanda na ba hajjata an yakubba an yukabba fi nari ala wajhi wanda na ba din nan gudu nake in ban bashi ba to Allah zai saka shi wuta don dai kasa hakuri sai faɗi kalma da fa'i game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rida ya mutu sai shiga wuta wa fi hadith fulwani تكرار القول مرتين قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وحول السند قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أهل ابن أخي بن شهاب وهو السند قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث الصالح عن الزهري قال حدثنا الحسن بن علي الهلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سميت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا وقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين أنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لأوتي الرجل أولا الرواية da manzo Allah ya yi sa'ad ya faɗa manzo Allah ya faɗa sa'ad ya faɗa su uku ya manzo Allah ya kama wuyan shafi ce ya kata za ka yaki za ka yi hari za ka kawo din wallahi sa'ad na kan ba mutum abu kyauta wanda na hana na fi so wanda na hana shi na fi so mun ga ku babu i'ta'il mu'allafati qulubihim qulubuhum hal islami wa tasabbur man huwa imanu ikhtilafin da ya nuna za a baiwa waɗanda ake fara zukatan su cikin musulunci ana rarrashe su wanda kuma imanin da ya karfi sai a ce kai haƙuri wannan lokacin da abin da ya samu waɗannan da ake shakka in ba samu ba dama abin da za su kenan in ba samu bari da za su yi sa bara a ba su sai kuma da imanin da ya karfi ya haƙuri har wani lokacin za a samu za a baka ma'ana kai kana da kai kana da jari na hakuri za ka yi shi kuma ba su da haƙuri da za su yi in ba danka musu aka yi ba ku kaga siyasa yadda manzo Allah ke tafiyar da rayuwar kowa manzo Allah na ne kowa kowa na manzo Allah ne kuma kowa manzo Allah na neman ya tsira da shi daga azabar Allah mun gane ko قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم هنين ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن فلم تغن عنكم شيئا manzan Allah suka ce wani mutum wa'yansu mutane cikin mutanen lansara mutanen madina suka faɗa ranar da aka yi yakin hunayi hina afa Allah ala rasulihi min amwali hawazina ma afa da Allah sai ya sa aka samu riban yaki cikin dukiyar bani hawazin da wa'yansu su fata fita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqti rijalan min quraish da aka samu sai manzo Allah kama ya dubi wannan ya ba qurayshawa ya dubi wannan ya ba qurayshawa ya dubi wannan ya ba qurayshawa kowane da kurai ce manzo Allah zai bashi zai bashi rakumi ɗari ɗebo rakumi ɗari a bawa ne a ɗebo rakumi ɗari a bawa ne a ɗebo rakumi ɗari a bawa ne min al-ibli fa qalu yaskati yaghfiru Allahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji wata addu'a Allah ya gafarta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu'ti quraishan wa yatrukuna yana raba ma Qurayshawa kuma ɗari ɗari mu ya kyale mu wasu na taqtiru min jima'ihim ga ta kubba ba su bushe ba daga jinin mutanen Qurayshawa muka je muka yake su mun je mun yaki Qurayshawa ne aka samu riba cikin bani Hawazi to Qurayshawa da ke cikin musulunci kuma a dauka ana ba su wannan rakumi ɗari wannan rakumi ɗari to mu mutanen Madina lantara mai rabu mu a ciki kamar abin da duke suke na aka baka kamar wasu yace Allah ya gafarta manzo Allah yanzu ya ɗebi riban yaki yana ba Qurayshawa yanzu yanzu muka gama yaki da su ga takubun ma ba su bushe daga ba su bushe ba daga ginin su to abin da bai la'akari da shi ne waɗanda ake baiwa din nan sune kafiran su suka yake ku to amma sai yana ganin Qurayshawa ne duka dangin juna ne wayancin kafirai wannan muminai mu kuma nan sarawa ne mu muka zo muka yaki Qurayshawa da mu da ƴan uwansu musulmai to a nashi azancin ana gama mu ne yake kamata a baiwa ko يذكر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقتل من جمائهم قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله يا أخي يا كمان من الله لا بل يا أخي يا من الله قابل من ترى فقط abinda aka yi din nan da ji dadin sa ba sun fara min gunaguni wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa suka ce ai Allah ya ji kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muka gama yaki da Qurayshawa kuma riban da aka samu aka dauka ana ba ƴan uwansu Qurayshawa mu dan sara muna gani ba abin da aka ba mu kafin sai imani ne rakumi ɗari za a ɗauka a bawa ne a ɗauki rakumi ɗari a bawa ne rakumi ɗari a bawa ne mu dan sarawa da me za mu koma suna suna kallon ikon Allah ba komai imani ka za ka ji daɗi ba amma akwai bambanci tsakanin wanda ya kame bakin sa tunda manzon Allah ne da wanda ya kasa hakuri har ya faɗa ba haka bane sai amma masu hankali a cikin masu faɗa a cikin malamai a cikin ba abin da su wa amma unasun minna hadithatu asnanahum amma ɗan bana a cikin shekararru a cikin ba da suka fada amma yan bana masu karancin shekaru wanda hankalinsu bai bitika ba قالوا جسكتي يغفر الله لرسوله يؤتي قريشا ويتركنا abinda sai suka faɗa musu abinda ɗan bana suka faɗa masu ƙananan shekaru a ƙarancin shekaru suka faɗa wasu yi yukuna tafsir min dima'ihim wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce fa inni uqti rijalan hadisi ahadin bi kufri yace nikan ba waɗansu mutane waɗanda ba su dade ba da shiga musulunci ata'allafuhum ina tattara hankul imanin su zukatan su ba na son imanin su rauni ba na son su yi ridda sa'an na sai ce afala tardauna an yadhhaba an-nasu bil amwali wa tarji'una ila rihalikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kun so mutane da tsara Na san ba mutane don na kare musu imani ba don na bibita su akan ku ba yanzu ba za ku yi murna ba mutane su ɗauki rakuma da kuɗi su tafi makka ku fa ku dawo madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah da rakuma da kuɗi da dukiya wanne ne ya fi muku fa wallahi manzon Allah ya rantsa ce na rantsa da Allah lama bihi khairun mimma bihi manzon Allah ce na rantsa da Allah abinda za ku juya ku koma da shi a gidan ku Madina ya fi abinda za su dauka su tafi da shi gidajen su a Makka fa qalu bala ya rasulullahi qad rabbina sun ga ya manzo Allah mun yadda mun yadda hankalin su ya kwala fala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa innakum satajiduna usratan shadidatan fasbiru sai manzo Allah ya ku mutanen mutanen Madina karshen zamani lokaci zai zo za ku ga ana fifita kai akan guba a mutane suna kansu akan abinda nake nema a gare ku fasbiru ku yi hakuri hatta talqaw Allah wa rasulahu har ku hadu Allah da manzonsa ma'ana ku yi hakuri mu hadu lahira ke fa inni ala al-hawd inna nan wajen tafki na ina jira qalu sanasbiru yace ki za mu yi hakuri yake nuna maka cewa duniyar nan ba yadda za a yi bukatar tafiya sai ai kai hakuri ba daɗi amma sai kai hakuri mun gane ku in ba haka manzo Allah ya dauke yake suke hakuri in ba haka ba zai iya dauko maimakon ya ba wannan dari wannan dari wannan dari ya ba su 50 50 mana su ma ya ba su 50 amma abin da Allah mana abin da zai sa su mu wannan darajar ranar lakira shine hakuri da da za a ba su ma ɗari ɗin ko hamsin hamsin ɗin su ce ko su fara ko su bayar ba zai sa su samu wannan daraja ba sai sun yi hakuri da rashin jin daɗin da su don abin ya zai saba ma hankali ko mu mutanen Madina mu wajen aka zo mu muka kare manzo Allah wallazina tabawwa ad-dara wal imana min qablihi yuhibbuna man hajara ilayhim haka ne kuma muka tashi da takubban mu da yayan mu da komai muka je muka yaki mutanen Makka muka ce yaki aka dai riban yaki kuma shi azabi a cikin mutanen Makka a cikin mu Quraisha kuma a raba musu riban yaki ma'ana har yanzu ta koma Makka kenan ba haka bane to shine da manzo Allah ya kira su sai da suka nazu sai fassara musu abin da hankalin su zahirin abin da aka aikata suna ganin kamar an faru su amma a ƙashin gaskiya riba suka ci ko fasara su قال حدثنا حسن بن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك انه قال لما افاء الله على رسوله ما افاء من اموال هوازن واقتص الحديث بمثله غير انه قال قال انس فلم نكذب او ان الروايه التي في موك كافه في المدينه وقال فاما اناس الحديث اسنانهم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عتيق ابن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث بمثله إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال أنكر بولا سيدنا أنس بن مالك الله يكرمك داشي jama'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ansara manzo Allah ne yake manzo Allah ya tattara al-ansara wa tara su waje daya fa qala sayyi afikum ahadun min ghayrikum akwai wanda ba baran tsari ba a cikin ku akwai bakuraishi a cikin ku akwai mutane da za a cikin ku ko dukkan ku nan sarawa ne mutanen Madina ne wa qalu la yake ce a dukkan mutanen Madina illa ibn lana sai dai kasar uwan wata cikin mu take ta je ta yi aure masa shi ne ta haifi ɗa shi ne ya zama abinda muke gani shi ne ba musulmanan tare wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ibn ukhti qaumin minkum lallai dan ƴar uwar mutane yana cikin su mun gane ku ƴaƴan ƴaƴa mata sun zama mai kenan sun zama ƴan uwa ba haka ba ne? ba kamar yadda aka ce banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'u rijal al-aba'id fi inna ibn ukhti al-qawmi minhum mun gane ko saboda mun karanta cikin Tirmidhi da Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikata al-Hasan wal Husayn daga ƴaƴa maza su ko ƴa mace amma manzo Allah ya ce inna ibni hadha sayyid inna ibni hadha sayyid mana ɗan ya mace ya zama dan ne kenan ya zama jika kenan ba haka ba ne? fa qala yake inna quraishan hadithu ahadin bi jahiliyatin wa musibatin sai manzo Allah ya abin da yake faruwa shine quraishawa ba su jima ba da shiga musulunci kuma masifa ta same su an yaƙi su an kin an riba su dukiyar su an ai musu abin ba su tsamma tsammani ba wa inni aratu an ajura hum wa ata ata'allafa shi ne nake son na tsora karaya su ma'ana abinda da suka rasa din nan na kwantar musu da hankali na tara hankalin imani amma tarzauna an yarji annasu bid duniya wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila za ku yarda ba mutane su kuma garin ruwansu gidajensu da duniya da kuɗi da rakuma ku ku dawo madina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama law salaka an-nasu wadiyan wa salaka al-ansaru shi'ban la salaktu shi'ban ansar sai manzo Allah ce wallahi da mutane za su shiga hanya kwari suna tafiya dan tsara su shiga wata hanya karama hanyar dan tsara za ma'ana da mutane duk su kama wata hanya lansara su kama wata hanya daban manzo Allah ce hanyar lansara ta shiga ma'ana tare da su zan tafi wannan duk baya nuna darajar mutanen Madina amma duk da wannan darajar sai manzo Allah ke su ne bi hakuri dole sai kai hakuri kana son bukatar ka haka manzo Allah ke inna al-masra ma'a sabr wa inna ma'a al-usri yusra قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه عن ابي التياه قال سمعت انس بن مالك قال لما فتحت مكه ختم الغنائم في قريش اذا اتى الى مكه ثم قال يا رب ريما ياتي لما قريش فقالت الانصار قيل الانصار ان هذا لهو الاجر ان za ta kubba ياتي wani kudin da daga jinin kuma da ke abin ana raba mutane ɗan uwan ان su لا ta من dima'ihin wa inna ganaimana turaddu alayhi kun wani sajja ɗake inna suyufana taqiru min jima'in suka ce kafin ba munafiq ba su bushe ba ma da jinin sa'annan kuma riba da muka fi ana raba musu fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa jama'a sai labari ya sama manzon Allah sai manzon Allah ya tsara mutanen Madina lakarawa kenan fa qala sai manzon Allah ce man ladhi balagani anku qalu huwa alladhi balagani saboda ba sa ƙarya da manzo Allah ya tambaye su me naji ana cewa kuna fada da ce abin da kaji cikin nan abin da muka faɗa na wani irin jawabi me ne menene naji an an aka ce kuna fada in ce abin da kaji ake mun fada din nan in mun fada haka muka fada wa kanu la yakzibuna ba sa ƙarya قالت لمن قالت أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا, واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار قال حدثنا محمد بن مثنى وإبراهيم بن محمد محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عوض عن هشام بن زيد بن انس عن انس بن مالك قال لما كان يوم هنين أقبلت هوازن وغطفان بزراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء. عند إيه هنين hawazin da bani bani hawazin da bani katafal duk suka suka zo da ƴaƴansu da jikokinsu da komai da komai da dabbobin manzon Allah kuma na tare da sojoji asharata alafi wa ma'ahu tulaqa talaka na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talaka su ne wanda suka musulunta ranar yau mafashi makka ranar da aka bude makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum qalu akhu ibn akhi ibn kaza kaza sai manzon Allah ya ce izhabu fa antum tulaqa ku tafi ku talakawa ne an sake فأدبروا عنه حتى بقي وحده da aka je ana yaƙi yaƙi yaƙi mutum dubu goma ɗin da talakawa ɗin suna tare da manzo Allah kowa sai da ya dare sai da manzo Allah ya saurashi kaɗai a fagen fama qala fa nada yawma idhin nida'ain lam yahrid bainahuma shay'an qala faltafat yi faƙala sai manzo Allah ya kira da ya kalli dama ya kira ya kalli da ya kira ya ma'ashar al-ansar ya ku taron lansarawa فقالوا لبيك يا رسول الله قلت لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك البشر انت من جرد لك تاردك جرد لك تاردك متعنى مكة سورة صلى الله عليه وسلم متعنى مدينة إنسة سورة تاردة من الله يا معجر الأزار قلت لبيك يا رسول الله أبشر ونحن معك البشر منا تاردك جرد لك تاردك قال ثم التقت أن ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك قال وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال يا سن الفدر سفار الفدر إيه سوفيكي أنا عبد الله ورسوله مين إباوة الله نكون من ذلك فانهزم المشركون sai mashirkai suka karye suka aka ci su yayi Allah karye taron Amurka da Ingila da Malaysia واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيره لمن الله للصحابه suka samu liman yaki mai cikin yawa faqasama fil muhajirin wa tulaqa liman Allah ya raba mutanen makka da suka hijira zuwa madina sannan kuma da talaka waɗanda suka musulunta ranar da aka bude makka din sai Allah ya dauki liman yaki ya raba musu a lokacin da yaki ya yaki rasi sun dare sun gaji ko ولم يؤت الأنصار شيئا الأنصار كما أبدا أبدا فقالت الأنصار إن كانت الشدة فنحن ندعى ونؤتى الغنائم الغنائم غيره kunjiko in shidda shiddatu wa mu nud'a lokacin da yayi yaki mutanen makka da suka gudu suka koyi manzo Allah ya kira ya ma'ashar al-ansar qalu labbaika abshir wa nahnu ma'a da aka gama aka aka rama riban yaki aka bawo yake ce in sanin ne sanin mu ake kira amma an yi mu abu kaza wani sa ba ba ka ji kaba kowa ne da ka tsara san adam ka ce ma ya ɗari bisa ɗari kowa ka sami shi da ce dan adam sai Allah ya ce wa fil isra'iliyat wallahu a'lam bi tahaddu dalika inna ma nadhkuruhu bin <laughs> istinafan hmm. annabi musa ya Allah wanda ke daraja ɗaya nake da ku a baya bani daraja da babu wanda zai zargi ba wanda zai gani shi ba wanda zai ya Allah ya annabi ya Musa ni da na halitta harka na ni ni ma haka bai faru gare ni ga yahuda su ce yadin lahi mahmula inna laha wa nahnu aghniya to kai manzon Allah ke ga ga abin da suka faɗa bayan ce abshir wa nahal ma'a da sun ga abin da ya saba mu hankalin su sai ka ce in an tsananin tsanani mu ake nema amma an bukata ta biya ta fara da sassa sai a nemi tuwa da aba manzo Allah ke ya yi hukunci gara abin da suka faɗa ku fa ba laqahu zalika sai labari ya ita manzo Allah sai manzo Allah ya ji abin da lansarar suka faɗa fa jama'ahum fi qubbatin qala ya ma'ashar al-ansari ma hadithun balagha min ankum fa sakatu fa qala ya ma'ashar al-ansar ama tardawna an yadhhaba an-nas bid-dunya wa tadhhabuna bi muhammadin tahuduna ila buyutikum ya mutanen lansarawa ba za ku yadda mutane su je da kuɗi da duniya ko ku da bauta da manzo Allah ku je da su gidanku ba yanzu manzo Allah tare da ku za da fa Madina ku ba sai muka da aka bar su ba قالوا بلى يا رسول الله رضينا قال فقال al سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك wa وأين عقيل أمر kai kana na wannan yace me zai sa na me zai hana ni zuwa ina nan قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الاعلى قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه قال حدثني سمير عن انس بن مالك قال افتتحنا مكه يتي من مكه ثم انا غزونا هنينا فأنا مكه زياك هنين فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت sai mushrikai suka zo da safu safu wanda ke na kyau da tsari da komai da komai bala a suffatil khairu ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك أتجير دواتي كنكو سعنا أتجير مياكا سعنا أتكاو ماتا بايا حتى ثم صفت الغنم أقصاناك ودبودي كنانا ودبودي مانا أواقع تماكي ثم صفت النعم سانا أفكاو راكما قال ونحن بشر كثير لغة مؤمنة ديوة قد بلغنا قد بلغنا ستة آلاف يتي من كي دبو شدة وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد أجيت الدواكم وإن هكا قارا ياكي وإن سنة كذا وإن كذا خالد بن الوليد ينا جيتي قدام قوها وينا وين جيتي قال فجعل فجعل خيرنا تلوى خلف ظهورنا sai da wakin suna kwale kwale baya suna falam nan bas an kasafar khairuna an kasafar khairuna ba a baka lokaci ba sai da wakin mu ma'ana a bar hawa ba ma'ana kayan yakin namu da wakin saboda mun da ke har sai da hawa da mutanen da muka ji yaka suka gano tsarin da muke suka gamu wa farratil a'rab sai larab da suka ga haka suka ga da tsarin mu ga yawan mu sai suka gudu ومن أعلم من الناس قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار يا للأنصار قال قال أنس هذا حديث أمية قال فقلنا لبيك يا رسول الله يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار يا للأنصار في الله سبحانه وتعالى الأمل يا هذا قوة نعم. قلنا لبيك يا رسول الله فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله يتباكى قال يتي فأيم الله نارا إلى الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله kafin mu zo masu Allah ya karya su Allah ya karya rantaran albalmai Allah ya karya su Allah ya karya su Allah ya girgiza su Allah ya aika musu Allahumma arsil alaihim tayran ababila yarfihim bihi darat da guguwa da asifa da shiga idanun su karya حتى هدمهم الله قال فقبضنا ذلك المال يسي جنسيا ثم انطلقنا إلى الطائف سألنا مقام هي زوا طائفة فحاصرناهم أربعين ليلة مكة تريس مكة تحيي مكة مكة حصاري دري أربعين باش غابت ثم رجعنا إلى مكة الله فأنا مكة مكة مكة قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الرجل المئة من الإبل ثم قال الله نريبا لأبقى واني دو بحسب داراكما تبي واني غاراكما تبي واني غاراكما تبي ثم ذكر باقي الحديث كحديث كنحو حديث قتادة وأبي السياه وهشام بن زيد قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن أباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وأيينة بن حسن والأقرع بن حادث كل كل إنسان منهم مئة من الإبل wannan duk manzo Allah ya ba kowanne ɗaya a cikin sura kunna kari kari kari kari wa ata abbas ibn mirdad duna tarika akwai wani bawan Allah sahabi sai manzo sunan shi abbas ibn mirdad sai manzo Allah ba shi kasa da kari bai kai kari ba ko kaman sabbin haka sai ba fa qala abbas ibn mirdad sai abbas ibn mirdad ya kada baki sai ya kawo ɗansu abiyat yake ataj'alu nahdi wa nahaba ubayd wa nahaba al-ubaydi baina uyainata wal asra yanzu za a sa rabona da dokin da nake ai kasa da rabon abin da aka ba wa'annan mutane فما كان بدر ولا حادث يفوقان مرجاسا في المجمع duk yakin da aka yi waɗannan da aka ba ba wanda ya fi ne yin ajin don a zo a gani wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man tahfidil yawma la yufi yace ban gaza kai kowanne a cikin su ba amma yau ya manzo Allah duk wanda aka fuskantar da aka ba shi kasa da aka ba zai taba da kuka ba قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 كما الله يقول يقارى ما في ما يصير صلى الله عليه وسلم وكيف سي ابن نكو دبارة تايكي نكو قال وحدثنا أحمد بن عبد الدبي قال اخبرنا ابن عيينه عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم غنين فاعطى ابا سفيان بن حرب 100 من الابل وساق الحديث بنحو بنحوه وزاد واعطى القمه بن اولى ابن أولاثة 100 يبدا صار الروايه كده كده فائده ترى الروايه كثيره ملك بعدين ذاك بدوش يا كريم دائما الله راس ملك talakawa ka dole ka tsamu musu masu ka masu musu da ma'ana ka dubiyan albashi kamata a fara da talakawa yan albashi zai kare ya kai wajen kwamishinoni da ministoci da gwamnoni da shugaban kasa albashi ya kare dama su ba sa bukatar albashi suna da fiye da albashi waɗanda ke da bukatar albashi sai masu karfi sun raba kafin a kawo kan talaka masu bukatar abin wanda albashi nasu baya kai sati biyu sai kare sati kudi ya kare wani irin tsari da'iman tsarin rayuwa mai karfi wanda Allah mun ba mun kawo misali dama da hagu ba mun kawo da sali duk sa da kudi kace za ka gina gida za ka sai mota kai ne kwantar da muke fara wanda zai mori abin ka mutane za su mura kafin kai to sai aka fi haka yazo Najeriya shugaban kasa ko gwamna ko ministoci ko kwamishinoni ko shanuni waɗanda dukiyar ke hannun su ne suke da tsarikewa suna fa'idanci suna mura sarar kuma yana kallo ba ya tafi sai za a tsaro zama lafiya yau za a tsaro zama lafiya ana nan ana zafi a sha tare sanyi a sha kai ana sha masu ba sun san ma ana zafi sun sa ana wani abin nan ba abin da suka sani ana yi sa'an mutum yana kasuwanci shekara hamsin shekara talatin ya tara dukiya ya gada mutum ya zo da an da an nada shi tama ko gwamna ko mai a cikin sati ɗaya ko shekara biyu ya fi kowa kuma garin kuɗi ya shi a tara zama lafiya in ba kama sarki aka yi bayan da za a rana daga ƙarya muke maka mu ka samu mulki ko ka samu da ranki ko ka zarki wannan ya zo ko kare ya in kan tsari za a tafi kenan ba yadda za a tafi ba wanda hankalin shi ma zai kwanta haka za ku tantar kanku kuna kan da kanku har ran da Amerika za ta gama da kaza ta gama da kaza kuma sai ta jiro kanku kuna zaune za ana gefe da ma ana kakkashe mutane tun da wuri zai maka misali wanda zai zai sa sun tura ɗin mai su ba abin da za su yi me za su yi ba abin da za su yi Allah ya kare ba haka ba ne. to amma yaya rayuwar Najeriya suna tana bukatar sai tana bukatar a rinka mutane sai da sojoji da yan siyasa da masu gudu malam kowa sai ya mutu sai mun gane ba an samu shugaban kasa a nan Najeriya kuma dan kan ne sani abin da dai rana gwamnati ba ya ba su ra duk baya bane duk yadda suka ya ya shawara su sai da karya su kare da basu taba samun shaka ba Ingila da Amerika ne suka faɗa suka yi suka yi kamar bai san suna yi kuma sai da karya ba haka ba ne ba komai ne abin da tsoron su take yi mutane biyu su shugabannin Najeriya su kauce wani da wani wani da wani wallahi da sun fito wani da wani da sun samu kyakkyawan shawara wallahi da sai kowa ya ta sai kowa ya mura shi ne da sai addinin musulunci ya dauka da sai kowa ya ji abin nan ba sa tsoron kowa ba sa karkar kowa kuma suna yin yadda suke ga suke za su yi amma lokacin duk wanda za su ne suke zuwa nema kai muna neman tsaro muna neman alkeshi muna neman kuɗi muna neman kaza muna neman bukata ba wanda zai je ce ga abin da ka samu shi kansa yake nema ba to kowa ya samu makansa sai kansa ta samu karaya ba abin da ka samu aka yi juya musu bara duk abin da suka fada bai taba yi kamar ya san suna yi ba za ku kawo su ne yake zai juya sana eh. hankalin su tashi ya za su na ce da rasu Allah ya shi kai kashe kudi a fata mai suna a fata mai suna to da ina mutumin Najeriya shugaban ka ko dan ko dauka kurakuran su laifin su kake gani ba ka gani abubuwan da yana alfanu ba ka gani abubuwan da yana kwarai laifin ka kai kake gani kana ta magana kana ta magana abubuwan da yana zo a gani kuma ba ba ruwan ka ne ba za ka binci wannan ba hadarci shine in ka faɗi laifin da mutum ka fadi abin da yana dai ba shine adalci ba ko ka samu baki to haka za mu kashe kanmu muna raunana kanmu har da za su gama da kasan kaza sun gama da kaza suna nan sun gama da Palestine suna nan suna ta wahala da Palestine sun dire ma Iraq kar Allah ba su damar shiga Iraq sai su shiga kuma Allah ya sa ajali ne suna gama sai Iraq suna gama sai Suriya sai Urdun sai Saudi Arabia duk ba wanda za su kyale in su samu wallahi ƙarya su yi in ba ƙarya ba wai za su kwato ma mutanen Iraq ɗan su kuma kuje kuna kashe su sannan kuje a kawo ruwan sanyi a basu a kawo abinci a basu ku kashe mutane ku karya su ku raunana su sannan kuje wai wasu wai su muke ciki wani irin ƙarya ce ya awa, wasu irin ƙarya ce me kuke son kuma yanzu a fahimci rayuwar duniya قال وحدثنا احمد بن عبد الضبي قال اخبرنا ابن عيينه عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم هنين فاعطى ابا سفيان بن حرب 100 من الابل وساق الحديث في نهوه وزاد واعطى علقمه بن ابن علاثه 100 قال وحدثنا مخلد بن ابن خالد الشعري قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الاسناد ولم يذكر في الحديث علقمة ابن أولاسة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن أمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح هنينا قسم الغنائم فما الله صلى الله عليه وسلم يأتي هنيني أخذ سياكي سيربا ريبا يأتي فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس sai labari ya san manzo Allah cewa lan tsara wasu ma suna son a raba wani al'abatu kamar yadda aka ba mutane fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa khasabahu sai manzo Allah ya tashi masa kutuba fa hamidallaha wa asna alaihi thumma qala ya ma'shar al-ansar alam ajidukum dullalan fa hadakum Allah bi yace ya ku taron lan tsara ba zo na sami ku fatatu Allah ya shirya da ku da ni ba wa alatan fa'adnakum Allah bi talkawa da sami ku Allah ya wadatar da ku da ni ba wa mutafarriqina fa jama'akum Allah bi kuma na zo sami ku kara da dai ba wani abin da ke hada ku Allah ya hada ku da ni ba wa yaquluna Allah wa rasuluhu aman kalmar da suke faɗa ke wa qala ala tujibuni sai manzo Allah ba za ku yi min jawabi ba فقالوا الله ورسوله أمن فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا إذا دا كنت ما دا كنت كذا دا كذا دا كذا دا كذا لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله الى رحالكم الانصار شعار والناس جسار ايش بذاك كان كده او كده حكومه جدا كده من الله با اي yake kusa da kai yake taba jikinka yake lansarawa su ne kuma sauran jama'a babban wannan rai hijira ku da min al-ansar ba dan darajar da ke cikin hijira ba da na zamo ɗaya daga cikin lantarawa walau salakan nasu wajiyan wa shiban la salaktu wajiyan ansar wa shi'aba innakum satalqawna ba'di asrata yace manzo Allah ke muku ba karshen zamanin za ku zo ku ga mutane na fifi ta kansu a kan su manta da ku abin da nake nema gare ku fasbiru hatta talqawni Allah hau ku hakuri har mu zo ku hadu dari a wajen tafkina to nan zan a nuna muku ba ta insha Allah الله شاهد من الكفر من يهدى قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم هنين اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في القسمه اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في القسمه كما قال الله يتيجي fifita wasu mutane rarraba ya فأعطى الأقرى بن حابس مئة من الإبل وأعطى وينه مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما أدل فيها يعني والله وأن الربوع أقب يا آدم في وما أريد فيها وجه الله بدن الله أقب wane mutum yi wa ko wane mutum yi wa ko in ji mutuwa yi ba ji yi wa mu rayuwa muke yake wallahi wannan rabu ba ya adalci ba kuma ba dan Allah ake ba mana in ba ya adalci ba ne na aka yi zalunci in ba dan Allah ba aka yi da mai aka yi riya abubuwan ke ne ya mai riwaya من رواية anas كنا kowa ne mai riwaya abdullahi zai ce wallahi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake wallahi zan ba manzon Allah labarin abin da fara ba ya adalci ba kuma dan Allah akai ba qala fa ataytuhu fa akhbartuhu bima qala yake sai na zo kiriya kiriya sai na fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da wani ya faɗa qala ataghayyara wajhu hatta faɗa maka sai fuskar manzon Allah ta canza kamar rina fuskar aka ta canza kuma qala sa'an sai Allah ya faman ya magana ya ce da magana ma'ana rabon da manzo Allah ya akan sa zuciya ko wahayi zancen ya adalci ba maganan ya adalci ba ta taso ba ta taso ba maganan ba dan Allah sai ba kuma ya ta taso saboda wa'ayi ne daga Allah binda Allah ce yake kenan yayi kuma Allah ba kuma Allah ne ya raba ya bare za a ce ba ya adalci ba yace sanan ya adil in lam ya adil Allah wa rasuluhu kala thumma qala yarhamu Allah Musa kar magana da aka faɗa abin ya kai ya kai ya kai sai manzo Allah ya hamu Allah Musa Allah ya fa annabi Musa kad uziya bi akthara min hadha wa sabra duk da Allah ka faɗa ma abin da ya tsama yake yarhamu Allah Musa wa yarhamu Allah Muhammadan laqad uziya bi akthara min hadha wa sabra babu jabara babu magani irin wa'annan abubuwa sai ka ba ba da za ka samu hakuri har sai ka karanta tsari ana farashin manzo Allah ya yarhamu Allah Musa laqad utiya bi aktsara min hadha fa sabara قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعد هذا حديثا yau da sun ɗaukar da Allah zai faɗa maka don ya Allah ya Allah bai ji ba da zai sai kai maka ɗauki karin magana ko duk ka haka jefo maka sai ka ce yarhamullahu rahimallahu musa laqad ujiya bi akthara min hadha asaba ka takunu kal ladina azaw musa wa barra'ahu allah mimma qalu wa kana inda allah haka ce ya kauni لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم كل ya جربت ya ايات amma annabi isa da yake al'amarin su da sauki wa yi kala isa bin maryama ya bani isra'ila in ni fara manzan ce wannan maganin sun tabbata al'ummar da aka aika annabi da zuwa gare su da wannan annabi isa annabi da ke ya kalu lima tukununa ni wa kasu alamuna anni rasulullahi ilaikum dan me kuke ni izaya kuma kun san cewa ni manzon Allah ne a wurin akwai tsanani ko akwai za'ir akwai menene ko na farce bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqa ila ba haka bane wanne ne yin قال حدثنا بكر بن قال حدثنا حفص بن زياد عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل انها لقسمه ما اريد بها وجه الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسارته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أن لم أذكره له يجد أنا فقال من الله سيكشي حرقه في السكة في الجنة حر مجني يمسكي وإنا ما دب السكة من الله بعد قال ثم قال قد أوتي موسى بأكثر من هذا فصبر a ce abin da zai taimaka da iya yin hakuri ka san cewa akwai wani da ya gabace ka shi ma ai masa yayi hakuri in ba haka ba ya zaka ka jurewa kana ganin cewa dan me wani zai kaza dan me wani ya isa sai ka san ka ji wannan sai abada sai ka ce ya hinna Allahu Musa na karbu jiya da askara min hada haka abinda manzo Allah ya faɗa saboda abinda ke gaban shi kai kuma me ke gaban ka sai ka cewa rahimallahu محمد صلى الله عليه وسلم لقد أوجد أكثر من هذا وصبر bai labarin wa wanne bar labarin da an manzo Allah bai hana don ne kabar shi ne da yaga yadda abin ya kata manzo Allah rai kuma ba ta jin sunaran manzo Allah ba ta yake ba zan ko maganin an fara manzo Allah na kuma fara masa sai na kyale shi haka dai ta abin mun gane ko to wa'annan da kai jafa'i game da manzo Allah malai haka bayanin su in jafa'i in yayi ne dan kaza me ke hukuncin sa in yayi kaza menene hukuncin sa ya aka wannan da ya fada sa yayi ridda ko bai wanda ya manzo Allah jafa'i irin wannan yayi ridda ko bai ridda ba to menene hukuncin wa'annan ya ba ai musu hukuncin ridda ba me ya hana ai musu hukuncin ridda me yasa kaza kaza kaza duk ba abin da duk ba ba amma da ya zo ya tattauna wannan malamai sun tattauna wannan baki da suka tattara maganganu yanda abin da yasa ba ba su hukuncin ridda ba abin da yasa ba ba su hukuncin kaza kaza kaza ba insha Allah bayan an gama zabi insha Allah ko ranar Lahadi za mu dawo ko insha Allah ranar Lahadi ko ran asaba za a yi zabe muna bin ku kenan ko saboda kowa ya je ya kare ƙuri'a ko sa'annan kuma ranar Lahadi mu dawo karatu asabar da sallah eh? ko to Allah ya sa a yi zabe lafiya a wange lafiya wa'annan azzalumai da kirkin su gayyar su kawo cikas a rayuwar duniya Allah ka mai da aniyan su akan Allah ka taimaki hizbullahi karkashin jagorancin asai da Hassan Nasrullah a Bainu Allah ya sarki ka taimaki Falastinawa Allah ka taimaki musulmai a Afghanistan da Kishan da Kashmir duk inda ake galaza musulmai Allah ka sa karshen wahalar kenan ya kisu Allah ya sa lokacin karyewar azzalumai ya kai kenan ya Allah kuma Allah ka ba mu ramana mai albarka rana ta ruwa da damana ta zabe Allah ka zaba mana abin da yake abin da yake alheri Allah ka zaba mana Najeriya al'um shugabanni waɗanda za su musu jagoranci abin koyi za su zuwa tsira da aminci ba zuwa azaba da fitina ba Allah ka zaba mana abin da yake alheri Allah ka ba lafiya da zama lafiya Allah ka sa ai zabe lafiya a zama lafiya Allah ma jina fi man harai wa afina fi afai wa fi tawallai wa barik lana fi ma wa wa ma wa innaka taqi wa la عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين